a jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta lahadi biyar ga watan ramadan hijira na da dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma babu shakka lokacin da aka tuntube ni dangane da wannan lacca na yi tsoron kada a samu karo a cikin gayyatar da na riga na amsa a wasu wurare din a Zariya da kaduna da kuma wasu jihohi din makwabta to daga baya na yi nazarin cewa insha Allahu jiya asabar ina da fursa da damar in amsa gayyata a nan to bisa tsautsayi sai ya zamanto ashe na manta akwai gayyatar da nake da ita ta gabatar da muhabara a jiya asabar a center for islamic legal studies da ke abu wato cibiyar nazarin shari'ar musulunci wannan ya sa na roƙi a yi haƙuri a ɗaga man zuwa yau in yadda insha Allah baraka wa ta'ala zan samu damar zuwa in soke wannan nauyin kuma alhamdulillahi na yi farin ciki na kuma godewa Allah da ya bani ikon amsa wannan gayyata din musamman da take gayyata ce ta farko a wannan majalisi domin duk shekara na kan zo kaduna sau uku sau hudu ko fiye da haka don muhabarori da azumi musamman ma a sardona memorial college da islamic learning center da waɗansu wurare ɗin amma dai wannan majalisun kusan ina jin wannan shine na farko kamar na taɓa samun gayyata a bayan shekaru haka amma na amsa cewa ba zan iya zuwa ba don haka zan fara da godiya ga allah ta'ala sa'an nan da su waɗanda ke jagorancin wannan zaure ko majalisi da fatan Allah ta'ala ya amsa mana ibadan da muke yi a cikin wannan wata mai albarka kuma Allah ya ba mu ikon yin abubuwan da Allah ta'ala zai yarda da mu an riga an sanar da cewa maudu'in da za a yi magana a kansa shine matsayin aure a musulunci nazari akan munanan ɗabi'un da aka kago a bikin aure wannan haka aka bani maudu'in kuma haka na amsa kuma in insha Allah akan haka zan magana sai dai su yan uwa mata iyayenmu zan ba su hakuri saboda zuwa na ya dan canza tsarin zama da suka yi na manta ne in sanar da cewa ina so in yi amfani da wannan salo din wajen gabatar da muhabara ɗin. don haka ina fata dan abin da aka samu na kunci a yi hakuri Allah ta'ala ya sa mu dace mana kuma muwafaƙa shi aure kamar yadda muka sani al'amari ne babba ba kawai a addinin musulunci ba a cikin kowace al'umma hata wadda take ba musulunci take yi ba ana girmama al'amarin aure saboda matsayin da aure yake da shi da kuma gudunmuwar aure wajen gina al'umma wannan ya sa duk wata al'umma mai hankali Wanda ta san ciwon kanta ta san inda kanta ke ciwo ta ji zafi idan ta ga ana ƙalubalantar tsarin aure a cikinta domin ta san duk wanda yake ƙalubalantar tsarin aure to wata hikima ce ta bayan fage yake amfani da ita wajen rubuta wannan al'ummar baki ɗinka to amma duk yadda abin yake da girma da matsayi da muhimmanci a cikin kowace irin al'umma to bai kai yadda yake da matsayi da muhimmanci a cikin al'ummar musulmi ba wannan ya sa musulunci ya zamanto tilo kuma ya zama gagara gasa a wajen samar da tsare-tsare da tanade-tanade dangane da aure da bayani a kansa da kuma samar da hanyoyin da za a bi don tunkarar duk wani kalubale da yake fuskantar aure yana da kyau in tuna mana cewa aure dai aya ce daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi wa manzanninsa domin kuwa a cikin alkur'ani mai girma a suratun rom sura ta talatin aya ta ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك ya لقوم يتفكرون كما هنا daga ayoyinsa shi Allah ta'ala mai girma mai kowa mai komai da ya halitta maku mata abokan zama daga gare ku saboda farkon halitta a cikin mutane ne Adamu ne alaihi salatu wassalam sa'annan aka halicci Hawwa'u daga gare shi shi yasa Allah ya ce min anfusikum daga gare ku litaskunu ilaiha domin ku natsu ku samu sukuni a wajen waɗannan abokan zama ɗin waje ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma ya sanya soyayya da jin kai a tsakaninku inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin haka ɗin akwai ayoyi ga waɗanda za su yi tunani ga mutanen da ke tunani game da al'amarin Allah za su fahimci muhimmancin aure da kuma kasancewarsa aya daga cikin ayoyin Allah kuma a cikin suratul ra'ad sura ta goma sha uku aya ta talatin da takwas Allah ta baraka wa ta'ala ya bayyana cewa aure ni'ima ce daga cikin ni'imomin da yawa manzanninsa domin kuwa a wannan ayar Allah ta'ala ce waye wa laqad arsalna rusulan min qablika وجعلنا لهم أزواجا وذرية حقيقة من aiko من ذنكات كي ko mun sanya masu mata da 'ya'ya wanda wannan ke nuna cewa da mata da 'ya'ya dukkansu ni'imomi ne daga cikin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a kan manzanninsa wannan ya sa ya ambaci wannan domin ya tuna masu su annabawan sa'an nan ya ambata domin mu ma ya jawo hankalinmu ya faɗakar da mu muhimmancin aure da kuma kasancewa sa ni'ima daga cikin ni'imomin Allah a musulunci an shar'anta aure kuma aka ƙarfafi aure kuma aka kwaɗaitar da yin aure ta hanyoyi da yawan gaske misali a cikin Alƙur'ani a cikin suratul nisa sura ta hudu aya ta uku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha ba wani waɗanda suka yi maku daɗi waɗanda kuke so daga cikin mata masna biyu wa lasa, da uku wa ruba da ba hudu in kuna bukata kenan za ka yi auren ɗaya ko biyu ko uku har sai zuwa hudu domin a nuna mana muhimmancinsa a nuna mana an shar'anta ke sa aka ce hu ma tsabaraku ku auri waɗanda kuke so bayan wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata a cikin wayar Bukhari da Muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗaitar da musamman ma matasa masu jini a duka waɗanda ke da kazar-kazar waɗanda ke da sha'awa ta yin aure ya faɗaitar da su ya ba ba su umarni da su yi Allah ta'ala ce ya ma'asharar shababi man istata minkum al-ba'ata fal ya ya ku waɗanda suka yi wato ya ku taron matasa wanda duk yake da iko da damar ya iya rike aure a cikin ku to yayi auren a wata riwaya annabi yace fa innahu agabbu lil basari wa ahsan lil farj domin hakan ya fi taimakawa wajen rintsa gannan mutane ta yadda ba za su rika kallon waɗanda bai halatta su kalla ba tunda suna da nasu a gida kuma yana taimakawa wajen ba da kariya da tsaro ga al'aura ta yadda ba za a je a yi ba wa man lam yastati amma wanda ba da ikon yin aure kuma yana da sha'awa yana da kazar-kazar yana da motsi yana son auren amma bai da iko fa alaihi bi sawm fa innahu lahu wija to sai ya azumi domin azumin zai zama kariya garkuwa gare shi da za ta taimaka wajen hana shi tunani mai zarfi game da mace in namiji ne ko game da namiji in mace ce wanda hakan ka iya kai a samu barna al-imam abu dawud da al-imam an-nasa'i sun rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace tazawwajul waluda fa inni mukafirun bikum tazawwajul waduda waluda fa inni mukafirun bikum ko aure mata waɗanda suka iya soyayya kuma suke haihuwa domin zan yawaita da ku wannan hadisi na da gaske hadisan da ke kwadaitar da yin aure kuma suna karfafa aure suka kuma karfafa samun haihuwa a cikin al'amarin aure an kwadaitar da aure mata da suka iya soyayya kenan macen da bata iya soyayya ba to tana da matsala kuma soyayyar nan ba ana koya ba ne a cikin littafan da aka rubuta na rashin kunya littafan da suke an kawai fassara waɗansu fina-finai ne na indiya ko na bature ko makamancin wannan wanda yake bai iya koyar da alkhairi sai sharri a galibi a duk wani littafi da aka rubuta da sunan koyar da soyayya in dai irin wanda ake rubutawa ne da muke gani tun daga shekarar 1988 zuwa yau shekara 22 kenan sharrin da ke ciki shine kashi 99.9 sauran in ma akwai ne amfani in ma akwai wayannan littafai za su iya koyar da hausa domin wanda suke rubuta su ba su ma iya hausa ba ba san ka'idodin rubutun hausa ba ba san yadda ake tsara bayanai a hausa ba ba su da tarbiyya galibin su gagararru ne mafi yawancin su ban ce duka ba amma mafi yawanci sannan na uku ban ga yadda za a yi wadda ta kasa zaman aure ita ta iya koyar da yadda za a zauna aure ba da haka wannan akwai fanfarkwai akwai tukka da warwara to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ke da makaranta mafi inganci na koyar da yadda ake zaman aure ko yadda ake soyayya a tsakanin ma'aurata saboda haka ma ya ce ku auri waɗanda suka iya soyayya sannan waɗanda kuma suke haihuwa domin in yawaita da ku a wani hadisin wanda al-imam al-bayhaqi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce tazawwaju fa inni mukafirun bikum al-ghamam wala ta kuno karhabaniyatin nasara ku yi aure domin zan yawaita al'umma gare zan yawaita al'umma ta da ku in kun yi auren za ku yawaita ku al'umma ta Sannan kar ku zamanto kamar fada-fada rabaran-rabaran na cocin katalokiya na kiristoci waɗanda ke da'awar cewa wai ba za su aure ba wai saboda tsabagen yankewa zuwa ga addini su ba sa bukatar su aure to tun da sun cutar da ɗabi'a da Allah ya halice su a kai sai aka wayi gari da yawa waɗannan coci-cocin ana samun matsaloli na zinace-zinace da su irin waɗannan 'yan matan da ake cewa ba za su yi aure ba non sannan ana samun luwaɗi ma a tsakanin mazajen su sufa gafa fadan saboda sun cutar da ɗabi'a amma mu a matsayin mu na musulmi mun san cewa da aka ce a auren nan ko shakka babu akwai fa'ida akwai amfani sa'annan zai taimaka matuƙa gaya wajen samar da natsuwa da ci gaba da tsari na ginin al'umma ingantacciya bayan wannan an hana abin da ake kira da harshen larabci a tabattun a tabattun shi da mutum ya yanke shawarar ba zai aure ba wai don saboda bautar Allah yana nufin musulmi a nan ya ce shi kawai saboda bin Allah ba zai aure ba don aure zai hana shi samun damar ya ibada to an hana wannan kuma mutum ma ya ce ba zai yi auren ba saboda wai zai bauta wa Allah ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama menene dalili a kan haka saboda Usman bin Mas'ud radiyallahu anhu wa ardahu sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi ya ce wa manzon Allah yana so a ba shi dama a ba shi dama kada ya aure yayi tabattul ba ruwan shi da aure ba ruwan shi da mace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace wannan zamani bayan wannan Abu Hurairah radiyallahu anhu rawai Islam ya ainihin nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bashi dama ya kan kanshi saboda talauci a wancan lokaci ba zai iya aure ba to ma dan kada ya rika sha'awar mata bari kawai ya dandaka kansu ta tabautar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bashi dama ba ashe kenan bai daga cikin sunna mutum ya ce ba zai aure ba gwai da sunan bautar Allah bugu da tari waɗansu mutane sun uku sun shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin su nemi bayani wajen matan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da yadda yake yin ibada a cikin gida suka je aka ba su bayani sai suka kamar ai wannan da aka faɗi bai kai ya kawo ba saboda haka su sai suka ga ai gara su wuce gona da iri su wuce makaɗi da rawa su wuce irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. yake saboda haka sai ɗaya daga cikin su yace shi ba zai kara bacci daga daddare ba kullum da zai ta kiyamul laili na biyun yace shi ba zai kara cin abinci da rana ba kullum da rana zai azumi ne na ya yace shi ko ba zai yi aure ba kawai zai zauna ya tabautar Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dawo aka gaya masa sai ya fito ya hudu ba ya tabba ya tambaya su wane ne suka shiga suna tambayan cewa ga irin ibada ta su wane ne suka ce ba za su yi aure wani ya ce ba zai aure ba wani ya ce ba zai kaza ba wani ya ce ba zai kaza ba ya ce masu ni dai na fi ku sanin Allah na kuma fi ku tsoron Allah amma duk da haka na kan yi azumi kuma na kan huta kan yi ibada cikin dare kuma na kan yi bacci sannan kuma yana yin aure aure ne sunna ta ce wanda bai ya kyamaci sunna ta ba shi tare da ni annikahu sunnati faman ragiba an sunnati laysa minni kamar yadda al Bukhari ya rubuto to tun da mun ji cewa aure an shar'anta shi kuma an karfafe shi sannan ɗauki matakai muhimmai wajen faɗa da duk wata kafa ko wata barazana da za a iya wa aure menene hukuncin aure a musulunci musulunci ya faɗaitar da yin aure a matsayin aikin ibada da ake so kuma hanyar annabawa domin kamar yadda muka ishara da ayar da ke cikin suratul ra'd Allah ta'ala ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alnahum azwajan wa dhurriyya mun sa musu mata da yaya ashe kenan hanyar annabawa ce yin aure wanda duk bai son aure ko shakka babu baya son ɗaya daga cikin hanyoyin annabawa alaihi musallatu wassalam bayan wannan ibada ce da ake so a aikata domin kuwa tana da lada bayan lada tana da amfani da tasiri a cikin mujtama wato a cikin al'umma don haka babban al'amari ne aure a musulunci da yawa daga malamai na ganin cewa aure a haƙƙin ɗaiɗaikun mutane yana ɗaukar ɗayan hukunce-hukuncen shari'a guda biyar mun san hukunce-hukuncen shari'a guda biyar ko a kamun taklifiya akwai wajibi akwai mustahabi akwai ja'izi akwai makaruhi akwai haramu waɗannan su ne hukunce-hukunce guda biyar da ake kiran su al'akamu taklifiya kenan aure na iya zama wajibi akan wani yana iya zama mustahabi akan wani yana iya zama ja'izi akan wani yana iya zama makaruhi akan wani kai aure na iya zama haramun ma akan wani wannan shine abin da waɗansu malamai suka ce amma magana mafi ƙarfi wadda ta fi dacewa da dalilai sahihai ita ce aure ne asalinsa mustahabi ne ko da yake yana iya zama wajibi a haƙƙin waɗansu mutane wanda da yake da ikon ya yi aure kuma yana da ikon ɗaukar ɗawainiyar iyali kuma yana tsoron aukawa cikin zina idan bai aure ba to shi a haƙƙinsa aure wajibi ne duk mutumin da yake buƙatar ya aure kuma yake da ikon yin auren kuma yake da ikon ɗaukar ɗawainiyar auren kuma yana tsoron kada ya auki zina idan bai yi aure ba to aure a haƙƙinsa wajibi ne saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ma'asharul shababi man istaqa minkum alba'ata falyatazawwaj falyatazawwaj umarni ne fi'l amr wal amr yaqtabu al-wujub inda al-usuliyyin cewa duk abin da aka ce umarni ne yana hukunta wajibci ne a wajen malamai sai in an samu dalilin da ke kauda shi daga wajibci saboda haka idan dai mutum na da ikon yin aure kuma yana tsoron aukawa cikin zina idan bai yi ba to wajibinsa ne ya aure amma wanda yake da ikon yin aure kuma yake ganin ko mai ba zai fada cikin zina ba to a haƙƙinsa mustahabi ne ya aure wanda yake da ikon yin aure kuma bai da sha'awar yin auren amma ba wai kwata kwata bai da bukatar mace bane amma yana ganin cewa ko da mace ko ba mace ba komai kuma idan yana da ikon yin aure kuma bai tsoron fadawa zina to a sa yin aure ya halatta ne kawai amma wanda bai da ikon yin aure sannan kuma mace bata dame shi ba to shi in ya aure makaruhi ne bai da ikon yi sannan mace bata dame ba to wannan makaruhi ne a sa wanda kuma bai da ikon yin aure kwata-kwata sannan inda zai auren zai tozarta haƙƙin macen ba zai bata ta ta ba kwata-kwata zai ma tozarta haƙƙoƙin Allah ta'ala da ya tsora a kansa sannan ko baya tsoron ɗaukawa da na gaba ɗaya to shi wannan ma wasu malaman na ganin asali ma kada ya aure dan sai ya cutar da ita macen babu dalili na haka kuma a shari'a malamai na cewa wajibi ne akan al'umma gaba ɗayanta abin da ake kira da larabci farzul kifaya wajibi ne al'ummar musulmi gaba ɗayanta ta karfafi al'amarin aure ta kare martabarsa kuma ta sauƙaƙe hanyoyin da za a iya yin aure din matsayi da muhimmancin aure a musulunci aure ya kunshi kulle kwakwarar alaƙa a tsakanin namiji da mace Wanda za ta halatta musu zama tare a matsayin ma'aura kuma da ba su damar jin daɗin juna bisa niyyar bautar Allah ta baraka tsara, to da ashe ta hanyar aure ne kawai za a iya samun wannan kwakwarar alaƙa ta ƙullu a tsakanin namiji da mace ta yadda za su iya zaman tare a matsayin ma'aura kuma ta ba su damar jin daɗin juna saduwa da juna kwanciyar aure kuma da niyyar bautawa Allah ta yadda za a kai ga samun lada idan ba aure ba babu abin da ke bada wani. Din yadda uwa take son ɗanta ba za ta aure shi ba Din yadda uba yake son ƴarsu ba ta aure ta ba ba za su zaman tare a matsayin ma'aura ba inda ba bin tsotsayi kamar yadda muka dina aukuwa ɗan tsakanin nan za a samu badakala tsakanin za su koyo idan ba su kowa ya amma a bada dama har ya tutiya duk inda ta wuce ce wanda ita ce matata duk inda ya wuce su ce ga na can su zauna ba wani wanda ke tsangwamar su a rika maganin sun yi abin alfahari to sai ta hanyar aure ina ganin wannan kadai ya isa ya nuna mana matsayin aure ya isa ya nuna mana muhimmancin aure ko da ba a kawo aya ba ba a kawo hadisi ba ba a kawo wata magana daga malamai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta aure a matsayin halattacciyar hanya guda ɗaya tilo ta samar da 'ya'ya da kuma yawaita jama'a a doron ƙasa in ban da hanyar kuyangi ko kuma sadaka ma'ana dama hanyar da ake samun ƴaƴan da shari'a ta yi da su hanyoyi biyu ne ba na ko dai hanyar aure ko kuma hanyar a ce mutum yana da kuyanga ya yi sadaka da ita yanzu dai babu jihadin da zai iya ba da wannan kuyanga din ko akwai a halin yanzu dai kamar mu anan babu to tun da babu kun ga babu wata halartacciyar hanya babu wata halattacciyar hanya shar'antacciyar hanya ta samun 'ya'ya da za a yi tutiya da su su zamanto manya-manyan tubalai masu ƙarfi na gina al'umma da za a yi alfahari da ita al'umma wadda za ta ci kashin kanta al'umma wadda za ta yi takama da musulunci a matsayin addini allah ta'ala a matsayin abin bauta sa'annan ta yi da kanta a wajen ilimi a wajen fasaha a wajen tattalin arziki a wajen tsarin gudanarwa a wajen yin mulki da sauransu sai hanyar aure ita ɗaya ita ke nan tilo kwaya ɗaya a halin yanzu wannan ma yana ƙara nuna mana muhimmancin yin aure ko kuma muhimmanci da matsayin aure a musulunci ta hanyar aure ne ake iya samar da iyali a matsayin babban rukunin al'ummar musulmi kowace al'umma gidaje su ne suka tattaro suka yi ta misali yanzu kamar yadda Allah Ta baraka wa ta'ala ya faɗi a farkon suratul nisa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا أما تعالى يا أبونا هل أنت النوع على إيه بارا أتكين جنس المدن آدم كنا سنعك على التاوى إيه آدم يا زمان ذكريسا سنعك آدم ده هواكو aka yaɗa da yawa daga maza da mata ashe kenan kowace al'umma daga mutum ne ɗaya ya auri wata suka zama biyu suka yi zaman aure aka sami ‘ya'ya ‘ya'yan nan suka girma mata aka aure da su waje maza suka aure suka kawo su ma suka ƙara yawa haka aka samu jikoki da tattaɓa kunni da hinhe-hin da sauransu har aka samu unguwa daga unguwa aka samu wato ƙauye daga ƙauye aka samu gari daga gari aka samu karamar hukuma daga karamar hukuma aka samu jiha daga jihohi aka samu kasa daga kasashe aka samu nahiyoyi daga nahiyoyi aka samu duniya kenan aure shi ne tubali mafi girma na samar da babban rukuni na al'umma wato rukuni na iyali ran da aka ce babu aure to babu wannan rukunin ran da kuma babu rukunin to shi shikenan babu al'umma gaba daya aure na daga matakai da shari'ar musulunci ta bi wajen ba da kariya ga nasaba da mutuncin al'umma kamar yadda muka sani shari'ar musulunci ta zo ne ta kare ta ba da tsaro ga waɗansu larurori guda biyar da ake kira makasu da shari'a wannan makasu da shari'a ne manufar a samar da tsaro da kariya ga abubuwa guda biyar addini rayuwa mutunci da nasaba sai hankali sai kuma dukiya waɗannan su ne abubuwa guda biyar da malamai ke kiransu a daruriyatul khams ko kuma alkulliyatul khams lafta da na je a Zariya gaba ɗayanta akan wannan kabiyar ce ta makasu da shari'a ɗin aure na daga hanyoyin da musulunci ya bi wajen ba da kariya da tsaro ga nasaba da mutunci domin idan ba ta aure ba ba za a tsara nasaba ba baka san wane ne danginka ba wane ne ɗan uwanka ba baka san wane ne ɗanka ko wane ne babanka ba baka san wace ce mahaifiyarka ko wace ce yarka ba za a samu ikhtilaful ansar wato a samu cuɗanya tsakanin mutane daban-daban wanda bai halatta kila su zaman tare a matsayin aure ba za su iya yi don ba san inda suka fito ba sannan ko ba za a samu kariya ta mutuncin al'umma ba in ba ta hanyar aure ba don haka ashe aure yana da matsayi kuma yana da matukar muhimmanci a musulunci aure na da matukar muhimmanci a cikin tsarin zamantakewar al'umma kasancewar yana kare haƙoƙin maza da mata da 'ya'ya ɗoriya kan biyan buƙatar ɗabi'a da sha'awa da kuma gyaran tunanin mutane da kyautata addinin jama'a aure yana ba da kariya ga maza yana ba da kariya ga mata yana ba da kariya ga 'ya'ya aure yana taimakawa wajen samar da biyan bukatar ɗabi'a da sha'awa da Allah ya halarci mutum da ita aure yana gyara tunanin mutum domin da dama waɗanda ke cikin rikici daga cikin matasa wanda za a ga suna abubuwa da ba dace ba har galibi da rashin aure in kuma masu auren ne akwai rashin kwanciyar hankali a gidan auren amma in dai aure ya zauna lafiya lau in dai aure babu matsala to ana samun natsuwa da sukuni a cikin al'umma amma nan da aka ce a cikin gidan aure babu rahama babu jin kai babu sukuni babu natsuwa babu walwala ba a natsuwa ko shakka babu za a samu rikici a tunanin mutum abin da ake kira psychological problem ko psychological torture wato irin yanayin nan da mutum zai samu kansa a wani tunani mara kyau wanda zai cutar da kwakwalwarsa ya cutar da tunaninsa ko shakka babu mutum zai samu kansa a wannan ko mata ai sani duk wanda a gidan mijinta ba ta da kwanciyar hankali ai ba ta ki ba rama take ai hawan jini kama ta yake ai ta kan samu kan cikin wani irin yanayi ne rukadde to haka shi ma namiji in ya samu kansa a irin wannan gidan da zai tafi ya dawo daga tafiya yana shigowa sai ya tarar da a basa wata walli yaya wannan gida zai ba shi rahama da jin kai da sukuni ba zai samu ba ya dawo gida an masa yawan abusan kamfari na ya za a yi ya samu natsuwa da jin daɗi da sukuni da walwala da zai iya wani abu irin wannan mutumin an same shi a wani gari a nan arewa ba zan faɗi sunan garin ba limani ne aka yi ta jiran shi fito sallar magariba bai fito ba ashe gida ne ya kama da wuta ba wuta ba irin wutar da take kama ta ci abu ba wuta ne a gidan saboda matar ita ce wutar aka waye gari aka yi ta jiran neman bai fito ba daga baya neman ya fito liman na fitowa aka zo aka tada ikama bayan an tada ikama ya jiro shi a gyara sahu a gyara sahu ya daga hannu ne kabbara har masu ci aikin banza aikin mu kawai ya tuna da musiba da bala'in da ya samu a gida ashe aure asali ya kamata ya kawo gyaran tunani aure asali ya kamata ya kawo kwanciyar hankali aure asali ya kamata ya kawo natsuwa ya kamata ya kawo sukuni Randa da aka ce babu aure to za a samu matsala Ba ku za ta cikin sahabban manzon Allah ba ridwanullahi alaihim ajma'ina ai an samu lokacin da Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu azza ɗaya daga cikin malaman sahabbai manya-manyan masu ruwaya masana ilimin duka a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an je aikin haji sai Umar ai Usman dan Affan yana khalifa radiyallahu anhu sai ga alamar damuwa tare da abdullahi da mas'ud sai ya masa ya ce abu abdurrahman babban mutum irin da a cikin sahabbai me zai hana mu aura maka mace domin ta gyara al'amarinka ai kun ga shi shi yasa ki ba shi yake cewa budurwa kan maida wato tsoho ya zama saurayi ko ba ka ba dan mene za ta gyara tsarinsa za ta gyara mai lamari da in ya tashi yayi bacci ya tashi ya mutunta kayansa ya fita yadda kayan ya bar su haka zai da tare da su gadon nan ya bar shi musu musu musu musu idan shi fita ce ya ta mutu butu haka zai dawo ya tare da ita ba canji ba kari ba rage in kwallo da ya ci abinci ya bar shi daga daga da mai ko da miya ko wani abu yadda ya bar shi haka zai dawo ya amma yanzu ya yi aure tun da ya yi aure zai dawo ya tara an share gida an gyara ainihin wato zanin gadonsa an kyautata masa lamuransa kayan da ya cire ya ya gaba abinsa an rataye ko an ninke ko ma an wanke ko makamacin su wannan fa idan bai rashin sa'a ya ratar da kashi akan gada ba ko kuma guntun burodi da yaro ce rage bayan wannan aure yakan taimaka wajen kyautata tunanin mutane da addininsu domin ko shakka babu akwai da dama waɗanda suka samu kansu cikin yanayi na halaka a dalilin matsalar da matansu suka haifar musu ko kuma mace ta samu kanta cikin yanayi na halaka a dalilin matsalolin da mijinta ke haifa mata ashe kenan ya kamata a ce aure ya taimaka wajen kyautata addinin jama'a a wanda aka gina shi akan soyayya da kauna da girmamawa da mutunta juna tsakanin ma'aura da kyautatawa na ba da gagarumar gudunmuwa wajen tabbatuwar al'umma da ingantar al'amuranta garin da aka ce aure an gina shi akan soyayya an gina shi akan kauna an gina shi akan girmama juna an gina shi akan mutunta juna an gina shi akan kyautatawa juna an gina shi akan tsoron Allah da yi don Allah to wannan aure ana sa ya ba da gagarumar gudunmuwa wajen tabbatuwar al'amura da kuma inganta yanayin jama'a wannan ya sa musulunci ya ƙarfafi aure kuma ya ɗauki matakan dawamar da aure a tsarin musulunci asali aure ana gina shi ne a tsarin mutu raba. sai dai idan tsautsayi ya bujiro to wannan ana iya rabuwa domin kuma ba wani abu da ba zai yi ba in ya zama to rabuwar ta fi amfani akan zaman to ko shakka babu musulunci ya ba da dama a rabu amma in ba an kai ga irin wannan mataki ba to ana son aure ya zama tsarin sa tsari ne na mutu karaba to musulunci ya ɗauki dukkan matakan da suka dace wajen ganin ya dawwamar da aure ta yadda auren zai dawwama ya yi danko ya zamanto babu rabuwa ciki ku da ya ɗauki waɗannan matakai ta hanyoyin da yawan gaske ta yadda idan an gina auren bisa wajen da musulunci ya bada to in insha Allah tabaraka wa ta'ala ba za a samu rabuwan aure irin kodin shi nan ba misali musulunci ya tsara cewa in dai ana son a yi aure ya zauna to lalle ne a fifita addini da kyawawan ɗabi'u wajen zaɓen abokin zama idan mace ce ya zama to addini za ta duba da kuma kyawawan ɗabi'un wanda za ta aura ba wai abin da ya mallaka na rayuwa ba in ta ce addini ba yana nufin ilimi ba eh ilimi yana taimakawa a samu addini amma mujarradin ilimi baya kawo addini don akwai da dama waɗanda suke masu ilimi ne amma dujjallai ne zama da su musiba ce babu amfani kwata-kwata a aure su wai don ilimin su barna ce kawai ashe kenan ba mujarradin ilimi bane a'a addini aka ce addini ya kunshi kyakkyawar akida fahimtar addini yadda ya dace ni kauya ga Allah cikin dukkan lamura wannan shine abin da ake nufi da addini kyawawan ɗabi'u wajen mu'amalar zaman aure wajen haƙuri wajen ba da haƙoƙin auren wajen kyautata tsarin rayuwa a gidan aure wannan shi ake nema annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shawarci maza su ma su duba ilimi su duba addini su duba ɗabi'u dan ya ce tun ka mar'atu li arba galibi dai maza in za ce aure cikin aure mace ce domin ɗayan abu hudu ko da su dubi kyawunta wanda galibi shi aka fi ba a ko su dubi dangantakarta danginta ko kuma su dubi dukiyarta kuɗi da take da shi wani abin duniya ko kuma su dubi addininta ba ma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai amma kai ne hankali in za ka aure ni da aka riba addinin domin wannan ne zai hana ka kai nadama domin wata da addini ce ko da ba ka da ilimi wato ko da ba ka da ilimi za su zama mai tarbiyya in mace mai addini ce ko da ba yar kowa ba ce a cikin rayuwa za ta zama to mai kamun kai mai sanin abin da za ta yi wanda ya dace haka shi ma namiji idan ana so a aure shi to a duba wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiryar da iyaye na ƴaƴa mata cewa su dubi wannan a matsayin ma'auni na yin aure ko na aure da ƴaƴansu idza ja'akum da tardawna dinahu wa khulquhu fa ankihu idan mutumin da kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa ya zo neman aure yayan ku ko kuma shi auren ashe an fifita addini da ɗabi'u domin a samu dawwamar aure hanya ta biyu da musulunci ne wajen tabbatar da da kuma dawwamar da aure saboda muhimmancinsa a cikin musuluncin shine an ba da dama wanda zai yi aure ya kalli wanda zai aura domin gudun kada a yi kitso da kwakwata a gina aure amma abin ya zo ya gallabi wanda ya auren akwai wani lokaci can baya da wani dan uwa kira ni na tausaya mashi na tausaya ma wanda ya aura din ya kira ni a waya yake ce mani don Allah yana so ba su shawara ya aure wata amma da ya aure ta ga ta mai addini ga ta mai kirki ga ta mai kyautata mashi tana kyautata wa iyayen shi amma kuma gaba ɗaya baya sun bayan an yi auren ba daɗewa ba ina jin ko wata uku zuwa shida ba a wuce ba ne dalili ya ce lokacin da ta zo gida sai ya ga yadda yake zatanta ba haka take ba domin dama cikin nikabi ne aka haku saboda haka da yake da nikabi shi ke nan, aka yi wannan aure gurara da suska bayan ta je gida an cire nikabi babu sauran shamaki babu ainihin hijiran mahaba babu wato babu wani hijabi sai aka rayu gari kuma sai ga a yadda take a sigarta a yanayinta ba ta mashi ba ga ta mai addini ga ta mai tarbiyya ga ta mai kyautata mu'amala da shi ga ta mai masa ɗawainiyar gida wanki guga amma duk wannan bai sa ya so ta ba domin ya gina akan baya son ta to musulunci bai son irin wannan ba a son aiki so da kwarkwata don haka ya kalle ta ta kalle shi idan ya yi mata ta amsa in ta yi mashi ya amsa in ba a yi wa juna ba a haƙura yadda bai son ta wani shi na son yadda ba ta son shi wata tana son shi wannan ita ce rayuwa amma nan ba yana nuna wai kuma a yadda aka so bane kamar yadda zamu bayani nan gaba akwai tsare-tsare da na dubba da shari'a ta tanadar wajen wannan din amma dai musulunci ya nuna haka don kar a yi da gurbata shi ya sa ma wani sahabi da ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga wata mace yana so sai annabi ya ce ka kalle ta yace a yake ka kalle ta a wani hadisi annabi ya ce idan ɗayan kuna da iko ya kalli wanda yake neman aurenta ba kawai wanda yake so ya kanta da ji daɗi ba wanda yake da niyyar ya aure ta in kana da dama ka kalle ta yadda za ta ƙara jawo ra'ayinka da hankalinka zuwa ga aurenta to wannan ka je kai ko da a ne ko da a ne ashe kenan musulunci ya kasu mataki ne na dawamar da aure na tabbatar da shi dindindin sai dai in mutsayi ya don mene don ba a son wannan babban al'amari ginshikin ginin al'umma wato aure ya zama ya samu girgizan kasa ko ya samu girgizan sama da yadda zai rushe ko a samu matsala cikin su a mataki na uku an sharɗanta yarda wanda za a aura ta yadda musulunci bai yarda da auren dole ba ba magana auren dole in dai wanda za a aurar ta balaga to magana a mata auren dole ba bai taso ba idan ba kai yi mata ta je ta kai kara a wajen alkali za a rabu wannan auren babu dalilin su dole ne sai da yardanta duk da cewa waɗansu daga cikin malaman malikiya Allah ya saka musu alkhairi suna ganin cewa uba yana da dama yayi yi wa ƴarsa aure ba da izinin ta ba to amma ko sun tsakani da Allah ba sun dogara da wata madogara mai karfi ne wanda za a ce Allah ne tsalaki take aiki in dai karamar yarinya ce bata balaga ba wannan za a yi mata domin kuwa abubakar radiyallahu anhu bai shawarci aisha bai auren da ita don mene don ba ta balaga ba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bai shawarci ummu kulsumi ba ya auren da ita ga Umar don ba ta balaga ba amma wanda ta balaga ta yi hankali ta san ciwon kanta wai kuma a ce za a tirsasa ta da aure wanda ba ta so ta wannan magana da ta so ba musulunci bai yarda da wannan ba domin hakan bai haifar da ɗana ido galibi ana samun mutuwar aure cikin gaggawa ana samun ma a shiga hanya mara kyau ta gudu ta je ta kama karuwanci ko ta shiga da wata hanya mummuna ko shi mijin ya fada cikin hadari na a sa mai guba ko a kona shi ko a yi masa wani abu ne don haka dai duk zaman da za a yi mara daɗi duk da Allah ya ce waje Allah bai nakun mawaddatan wa rahama in babu wannan mawadda da rahama din wannan auren ai a kai kwance ka inda ya shiga da tsofaffin karafuna don ba yi da amfani wannan aure saboda haka musulunci don ya tabbatar da aure ya dawwamar da shi sai ya sharɗanta sai wadda za a aura tayarta in dai ta balaga mataki na gaba da aka bi don tabbatar da kuma dawwamar da aure a matsayin shi na muhimmin abu a musulunci shine aka hana wa miji neman kamala daga matarsa komai ilimin matarka za ta iya maka wauta za ta iya maka abin da za ta baka mamaki ta guma ta gasa ma gujiya dan yatsa sai dai ke haƙuri da ita kai ma hakuri take da kai kai ma kai hakuri da ita domin ita din nan ba jami'ar Aisha kai ba ita din nan in ta yi secondary school ba ta Hausa kai ba ita din nan idan ta yi primary ba primary na na sauda bintu zama kai ba idan ta yi nursery nursery da ta yi ba ta yi nursery mai mura ba ce ashe kenan tana da gibi kai ko da waɗannan makarantun mata yi ya hana a samu na kasu da gare ta wai su kansu waɗancan din ba haƙuri manzo Allah ya su ba ballantana wasu su saboda haka sai an yi hakuri da juna ita ta hakuri da kai kai ke hakuri da ita domin auren ya dore ya dawama domin mutuwar aure na daga cikin da neman rugurgujewar tarbiyya mutuwar aure na daga cikin da dalilan rugurgujewar al'umma mutuwar aure na daga cikin abubuwan da ke yada fasari da barna a cikin al'umma wanda ya sa musulunci don ya bada kariya ga aure a matsayin shi na ginshikin al'amari a matsayin shi na muhimmin abu ya sa aka ce kada namiji ya nemi kamala daga wajen matarsa ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama har cewa yake la yasrik mu'minun mu'minatan in kana minha khuluqan rajul minha akhar kada mumini yayi watsi da mumina ya wato kwasan kar mahaukaciya gare ta yi kutubar da ita ya nuna kwasa kwata ba wata ababa ce domin in bai gwada wata ɗabi'a ta ba ya yi da wata ta yi ba ta da tsafta amma ta iya abinci ta yi yi ba ta iya abinci ba amma ne kokarin aikin gida ne ta mai wanki ta mai guga ta yi kaza ta yi kaza ta yi yi ba ta iya ba waɗannan ayyuka ba amma kyawa su in ya ta sai ji daɗi to in dai wani abin an samu tawaya wani abin za a same ta lafiya lau haka shi ma ai tara yake bai ba kai daren ba kila ma ɗaya da rauni ne wa sani a cikin goma saboda haka ta yi hakuri da shi shi ma ya hakuri da ita na daga cikin matakan da musulunci ya ɗauka don dawwamar da aure a matsayin shi na muhimmin al'amari a cikin al'umma bugu da ƙari musulunci ya halatta wa mutane shiga cikin al'amarin ma'aura domin yin gyara da sulhu a tsakaninsu idan da bukata an yi haka ne don a ba aure martabarsa a kuma ba shi kariya saboda muhimmancin da yake da shi a cikin al'umma kamar yadda Allah ta'ala ke wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma in an ji tsoron sabani da yake ce cinyewa tsakanin miji da mata a samuwar ne daga bangaren miji a samu wakili daga bangaren matar a zauna a tattauna a samar da gyara da sulhu tsakanin su in dai suna nufin gyara da sulhu ne Allah zai datar da su ya musu gam da katar su dace da yin abin da ya dace bayan wannan musulunci ya halatta yin ƙarya ba yaudara ba ƙarya ba yaudara ba a tsakanin ma'aura ba tsakanin masoya ba a tsakanin ma'aura ba tsakanin masoya ba idan akwai buƙatar yin haka domin dai kawai zaman ta kewa ta ƙara ku ƙarya daban yaudara daban ya alƙawarin zai mata kaza bayan ya tabbatar da zai ba da yaudara ce ko na yaudara ba ce amma ya ciyo zai naira dubu uku sabon shiga ne ba ta taɓa gani ba Allah ya taimake ya inda ake sayo ya sayo da ya sayo yanzu ita kuma Allah ya sa mai son birgewa ne tana sa a ce ta sa kayan da babu irin ta saboda haka ta ce mai gida wannan ba sai ce ai wannan dubu talatin da kira ka sai da abin wanda za ta maida da kanta wata sarauniya ta rika takama tana horo koko tana hura hanci ta sa zanin dubu uku a matsayin zanin dubu talatin wannan ƙarya ya mata babu komai wannan shari'a ta yarda ko kuma ya ba da kudin naira ɗari sa'annan ita kuma Allah ya taimake ta ya ba ta sa'a ta yi abincin fita kunya ya zamanto ta tsara abinci abincin da za a ci ana kallo ba ci bari kallo ba kuna da zuwaranci da kan cewa cibar kallo ai abin da ba a kalla ba bai isa bane ai wanda ya isa dole a kalle shi ko ba kai ne kika kalla ne irin abincin nan da in mai gida ya loma daya sai ya ji sa yana ga masa wata mota ta yi fakin a waje ba motar kawai daɗin abinci ne kawai to irin wannan abinci sai ta yi sai ji a ah, wance wannan abincin ba ko ka in gaya maka zai nema cikon naira ɗari biyu amma ka san ba za shi tsakanin saboda haka babu komai ba shi cikon ɗari biyu ne maka shi zai ɗauka yana shan miyan naira ɗari uku ne a shan miyan ba naira kuma in ne sa a kai ta kawo ya bulle ta ne kare za ta wannan damar kun ga wannan ƙarya ta yi amma ba a cutar da shi za ta yi ba ba yarda da shi ta yi ba me ke ce hikimar danƙon zumunci ƙauna ƙanƙamo da tsakanin juna a rike juna kakam-kakam ta yadda aure zai dawwama ya tabbata a samu bashi kariya saboda muhimmanci da matsayinsa sannan musulunci ya zartawa ma'aura kewa bisa kyautatawa ta hanyar bayyana wa kowannen su haƙoƙinsa miji yana da haƙoƙinsa mata tana da haƙoƙinta don mene domin auren ya zauna ya dawama a takaicen takaitawa ya 'yan uwa duk waɗannan bayanai na nuna mana muhimmanci da matsayin aure a musulunci cewa wai musulunci bai yi saka-saka bai yi saka wato saka-saka da al'amarin aure ba don ya nuna mana matsayin aure da muhimmancinsa da martabarsa da kimarsa da irin rawa da gudunmuwa da yake badawa wajen ganin al'umma ta samu zaman lafiya a cikin ta to bayan wannan sai tambaya mai yasa ake yin aure me yasa ake yin aure aure yana da manufofi kuma yana da fa'idodi za mu gamsu kamar haka manufofi da fa'idodin aure a ƙarƙashin manufofi daga cikin manufar aure akwai tsorewar jinsin ɗan adam domin idan ba ya aure ne za a yi ba in ne ana nufa a samu yaya ne na halar ko ba ta ba in ko ba a yi wa jinsin ɗan adam zai tsari cewa ya gari ba sauran mutum sai aljan sai mace zai sai kwaɗi sai kuda da sauro ba shi kenan ba in dai ɗan adam ana so ya ci gaba da rayuwa a cikin ƙasa har ya koma ga Allah karshe gaba da ba to dole sai ta hanyar aure manufa ta biyu biyan buƙatar sha'awa ta da ɗabi'a domin Allah ya halicci mutum namiji yana da sha'awa da karkata ga mace mace tana da sha'awa da karkata ga namiji ba yadda za a yi a samu biyan waɗannan nau'o'in sha'awance sha'awancen da kuma ɗabi'un da Allah ya halicce su akai sai ta hanyar aure in dai ba ta hanyar shaɗaka ko koyan da muka bayani a baya ba wanda mun san yanzu ba su manufa ta uku samar da natsuwa da sukuni domin ko Allah tabaraka wata'ala ya faɗi cewa li taskunu ilaiha a cikin suratul rum da muka kawo aya ta 21 sura ta 30 wa min ayati an kharaja lakum min anfusikum azwajan lima litaskunu ilaiha a samu sukuni a samu rasuwa duk mutumin da bai da aure inda ya isa auren kuma yana bukatar auren to ruɗa ɗaya ku same shi kullum cikin ruɗu ne yana cikin wani yanayi batsa-batsa batsar-batsar haka yake idan mace ce tana tafiya tana takarar zumbuɗa ne don mene tana bukatar miji ba miji tana bukatar kariya abin da ake kira social protection babu don mene domin ba su da mijin a shekarar aure daga cikin manufofinsa akwai maganar samar da natsuwa da kuma sukuni bayan wannan yana daga manufofin aure samar da iyali da yawaita al'umma mai yin shara da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke kwadaitar da yin aure kuma da hayayyafa manufa ta biyar ta yin aure samun kamala a cikin al'umma idan aka ce yau ga limamin juma'a amma ba da mata ya kuke ganin mutane za su kalle za a kalle wani ragagge ragagge ko idan aka ce ga wata mace masha Allah ustaziya an ce hijabi wani sai yana jan kasa an gabza nikali wani ne duhun gaske ga ƙur'ani masha Allah ana kawowa bakara da na zuwa nasu ana tafiya tantar alifun babu za su rika cewa ni ne ke ke ce ni amma duk da haka ta isa aure ɗaya zama gamsamau ba ma wai gamsame ne ba gamsamau ko gamsam gamsau amma kuma ba miji yaya ta ga tunanin anya ba ta da aljanu ko ba ka ba ashe kenan aure na kawo kamala a cikin al'umma komai kasawar mutum a rayuwa ina ka kira da aure ta ka shafe babban mutum ne ba babban mutum ne ɗayan shi uku da a wannan babban ne a an ta oga a wannan kai oga ne kamala idan aka ce mace ga ta koya take aka ji suna da aure ba ga cewa yanzu idan mace na da aure galibi tana samun sauƙi abubuwa ba ko ba ta bane balle a yanzu da goyo yana in ya in ya sai a ce ku ba ta wuri ta shigo a sallame ta kafin wasu su ko ba ba dan mene albarkacin aure akwai wata mata daga cikin mata yan uwa da ke zaune wato a sharja a yanzu a United Arab Emirates wanda matar wani ne daga cikin malamai a yanzu tana ba da labarin kanta cewa wata rana ta shiga bas motar haya a turai inda ma ba ta girman musulmi amma saboda ta sa hijabi sai suka zance ta a matsayin mata aure tana shigowa ba ta ma wuri ba sai wani ya miƙe mata ce shikiya ta zauna nan saboda mene saboda girmama al'amarin aure a sha aure na jawo kamala aure na jawo cika shi yasa kuma a tsarin musulunci shi aure in lokacin shi ya yi, kuma ya zama an samu yadda za a yi a yi shi kawai karatu bai kamata ya hana aure ba aure bai kamata ya hana karatu ba domin kowannen su yana taimaka wa dan aure bai hana karatu karatu baya hana aure wannan abin da musulunci yake karanta da mutum dangane da fa'idodin aure kuwa akwai fa'idodi kamar guda bakwai ko ma da haka da za a iya samu na yin aure fa'ida ta farko yin aure da'a ce ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin manzon Allah ce waye sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ma'asharal shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj kuma Allah ta'ala ce wa in khiftum Allah ta ce mun musu ya tara fankihu kuma ba balakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba duka umarni ne wadanda muke bayani akan su a baya umarnin na yi ɗaukar wajibci ko ɗauki musulmanci ko ɗauki halarci ashe idan kai aure ka yi wa Allah ta wa ta'ala da'a ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a fa'ida ta biyu akwai lada ta cewa da ake samu idan an yi aure lada don mene hadisin sa'ad bin abi waqqas ya tabbata radiyallahu anhu ardahu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake masa bayani game da hanyoyin samun lada sai ya ce masa hatta ma taj'alu fi tibra'atika sadaka hatta abinda zaka ba matarka sadaka ce malamai sun yi fasara guda biyu a wannan wurin wasu suka ce abinda ake nufi da hatta ma ta ji alufi fibra a tika sadaka hatta abinda za ka ɗauka ka sa a bakin matarka suka ce ashe wannan yana daga cikin ɓangarori na koyar da soyayyar aure mutum ya rika ba matarsa abinci a baki ba ya ba bature ba shi bature da dakiki ma ɗalibi in dai ba musulmi bane a cikin turawa shi ne ya sani ma na soyayya ai musulmi shi ke da kundi na yadda ake zama aure ko ba haka ba amma musulmi zai iya zama ba gida gidaje ba kauye in aiki da abin da shari'a su tabbata masa annabi cewa ya hatta ma ta ja'alu fi fi'latika har abin da zaka saka a bakin matarka ba sai ka zaka kenan ba ake nibi wani suka ce a abin da ake nufi abin da za ka kawai ci to ko wancan ne ko wannan yana da nuna akwai sadaka da lada a cikin ciyarwa bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ita kanta matar cewa mace abin da ta ciyar da shi daga gidan mijinta ba tare da barna ba ta ɗauki abinci ta ba waɗanda ke da bukata in dai mijinta ya amince ba tare da barna ba da an albazaranci ba ita ma abin da ta yi tana da lada a kenan harkar aure na ba da dama a samu lada ta ciyarwa bayan wannan akwai kamewa daga zina da kuma tsara mutunci domin hadisin nan na ya fi asharar shabani a ya ce fahimta a gabbin basari wa hasanin farci yana ba da tsaro da kariya na mutunci da za a faɗa cikin zunuba yana daga fa'idodin aure amfana daga addu'ar ɗa na bayan mutuwa idan mutum yana da yaya sai ya mutu inda ya mutu tarbiyya suka zama masu tausayi iyaye bayan mutuwa in suka yi mishi addu'a addu'a za ta amfani shi hadisi ya tabbatar wayar muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ma takunu adam in ka fa amaluhu illa min salat idan ɗan adam ya mutu ayyukansa sun yanke na lada sai daga abubuwa guda uku daga ciki akwai waladun salih ya da ula mutum ya bar ɗa na kwarai da zai mashi addu'a ashe kenan aure na daga dalilan samun amfana daga addu'ar da 'ya'ya na kwarai waɗanda aka wa tarbiyya za su yi bayan mutum ya mutu idan mutum na kabari amma 'ya'yan kuma na masa addu'ar suke amfana sa yana daga fa'idodin aure samun ladan tarbiyya da ɗaukar ɗawainiyar 'ya'ya musamman 'ya'ya mata Allah ya azurta ki da su Allah ya azurta ka da su ka ɗauki nauyinsu ka yi musu tarbiyya ka daure wa halalansu Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce za su yi sanadiyar shiga aljanna mutum ashe kenan aure yana ba da dama ta a samu lada mai tarin yawa a dalilin yin tarbiyya ga yaya bugu da ƙari idan mutum ya aure daga fa'idodin da ya samu akwai dacewa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so hadisi ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce an soyar mana da abubuwa guda uku a cikin abubuwan ku na duniya daga cikin abubuwan duniya gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam an soyar mashi da abubuwa guda uku daga cikin wadannan abubuwa guda uku akwai maganar aure ashe in kai aure ko kika aure daga cikin fa'idodin da aka samu an dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake so yana daga fa'idodin aure cewa idan mutum ya aure ya raya sunnar annabawa ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce annikahu sunnati fa man raghiba an sunnati fa laysa minni aure sunna ta ce hanya ta ce wanda duk ya kyamaci hanya ta da tsarin rayuwa ta to ba shi tare da ni kuma aya ta tabbata a cikin suratul ra'd da muka ishara tun farko Allah ta'ala ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alnahum azwajan wa dhurriyya ashe kenan aure hanyar su ce in ka kyamata ka kyamata hanyar su in kai aure ka raye sunnar annabawa yana daga fa'idodin aure dacewa da taimakon Allah saboda yin aure da mutum kan da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mutane uku haƙƙi ne akan Allah ya taimake su galagadun haƙƙun alallah da aunuhu mutane uku Allah ya wadatawa kansa taimakon su daga cikinsu annakihu allazi yuridul afafa wanda ya aure da niyyar ya kanya kansa ya kara kansa daga zina a shekenan haka ya aure ana da garanti na samun taimakon Allah kuma kar ku manta gaba ɗaya fa hadisi ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wanda duk Allah ya taimake shi ya aure to ya samu rabin addini wanda duk Allah ya taimake shi ya aure to ya samu rabin addini don haka ji tsoron Allah a ɗaya rabin akwai abubuwan da aka hana wajen neman aure waɗanda yake da kyau mai ishara da su ko da ko a gurguje ne daga cikin abubuwan da ake aikatawa waɗanda kuma shari'ar musulunci ta hana a wajen neman aure akwai na ɗaya rashin kiyaye sharuɗa da rukunan da shari'ar musulunci ta tanada game da aure ana samun aure a cikin idda ko ya auren kashe wuta ko ya zamanto ba a nemi izinin waliyai ba ko ba ya aura a ɓoye ba tare da an sani ba waɗanda ya zama wajibi sani da sani ba ko ya zamanto an aure yadda a shar'ance ba a da aure ta ba waɗannan duka na daga cikin abubuwan da shari'a ta yi magana a kansu bin diddigi na dalilai da ke goyon bayan sharuɗa da rukunai na aure duk suna nuna mana haka na faɗi kada in yi magana mai tsawo akan wannan tun da ba mawdu'in lakcin nan ba sharuɗa da rukunan aure shi yasa kawai ishara kawai dai, amma ana iya komawa littafai ko kuma a nemi malamai don su yi ƙarin bayani game da rukunai din da sharuɗa na aure din tun da ba muhallin da muke so mu tattauna kenan ba daga cikin da ake waɗanda shari'a ta hana a wajen neman aure akwai kaɗaituwa tsakanin saurayi da budurwa wajen zance ko hira ko kuma zuwa unguwa ba tare da muharrami ba wannan ruwan dare ne wato gama duniya wanda ya shahara a cikin al'umma za mu ga cewa saurayi da budurwa sun ce su kadai su kadai cikin duhu ba har sha ɗayan dare wajen suna hira ko kuma tana cikin motarsa ko tana kan babur ɗinsa suna tsaye ya sa su canza, ana ta hira ba kuma abin illa subhanahu wa ta'ala wannan ya saba shari'a ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mutum namiji ba zai keɓe da wata mace ba wanda ba muhara masa ba face iblis shine na uku ashe kenan akwai haɗari kuma mun sani haɗarwa irin sun ɗauku a dalilin wannan sakacin abin mamaki da yawa daga iyaye su suke ba da wannan kafar sai ku ga mutum ya zama talasuru ya zama to ta gargaje kai ta gargaje ma ya shi domin ana magani da shi ya zama to wani alƙasa ba fa shi domin ana ce a jidaɗi shi ban ma sa abin zance ce game da shi ba wai ya leƙo ƙofar gida ya tarar da ƴarsa tana tare da saurayi sai ce to in kun dai gama ki rufe gida sai ya koma gida shi ina ba zamu walba ko na ne yau ya zamanto bukumbuku ma ta malamai wai shi ne zai ba da lasisin barna ina amfanin wannan shari'a ta hana bayan wannan wai ba sai a ɗauki salo na zuwa yawo ya ɗauki yadda su yawo yawon shakatawa yawon siyayya a shago yawon kaza yawon kaza ta shiga mota ta kai shi su kama hanya su da za su wannan shari'a ba ta yi ta ba yana daga cikin muhalafa da ake yi a wajen neman aure wanda ya kamata a bi tsoron Allah a gyara domin al'amarin auren nan ya zama to lafiyayye wanda yake ya kukuta daga dukkan shawa'id da shari'a take so da Allah waje da su domin a samu albarka a cikin auren nan akwai bukata a kiyaye dokokin Allah yana daga abin da ake yi da shari'a ta hana taba wanda ake nema ko ba a yi rungume ne ko a yi sumbantar juna a tsakanin saurayi da budurwa wai duk dai a babin dobayya me ya ne? sun gani a finafinan hausa da waɗannan mutanen hotel suke yi galibinsu waɗanda galibinsu gangararru ne gagararru ne sun gare wa Allah sun gare wa musulunci sun gare wa al'umma sun gare wa iyayensu wai sun da sunan su yan fim ne yan drama ne suna gurɓata tarbiyya suna ɓata tsarin musulunci suna ta karantarwa addini suna yin talla na baɗala da shashanci da sakarci da badakala ta waɗanda suke ba musulmi ba kuma an magana su ci an tsangame su an lai abin da suke yi su ma taimako suke baya wani taimako bayan su kansa ittifaki cewa daga nan zuwa shekara talatin in ba ƙara wani jin na hausa ba ɓarnar da suka yi ba za a gyara ba amma abin ya zama musiba a gidajen mutane da yawa za ka tare da wani har da gidajen masu zuwa islamiyya a mata a kowai a sace suna zuwa su aro su yi wahayar fina hausa suna kallo galibin waɗannan gagararru ne fa takadarai ne sun ma kasa auren ba ma a son sa aura kwanakin baya ake gaya mani ranar nan ba daɗe ba a zariya ne wani ya saki matarsa dalili ya dawo gida ya tarar da ita tana kallon fim ɗin hausa sai ya ce mata ashe ba na ana ci wannan ba ke ba ke jin magana ya kama faɗa ko ce masa ina so in gaya maka yadda nake son aluluhu to ba na son ka ya eh, za su iya cewa na kamar abin ya shiga zukatan ku dare ku kun faɗi wannan ne kawai ka ba shi dare yau illa ma rahima kuna dare yau kun yi kurukuru kun yi firifiri dare yau shin don Allah akwai musibar da ta kai wannan shi wannan da aka ce ana son shi fiye da mijin to a je a aure shi mana shi zai aure ta ba zai yi ba shi da komai su ba na biyu shi wanda aka buna labarin da muka ji yana shan giya yana shan taba yana neman mata duk wani abu na masha an ce yana yi in ya inganta ban sani ba amma ko ya inganta ko bai inganta ba dai da yawan su suna da wannan matsalar dai ta baɗala da shashanci da sakarci da ‘yan matansu kuma waɗanda ake wannan da su akwai kwanakin ba da aka tattauna a wani zama da aka yi a kan ‘yan finafinai ake cewa kashi tara bisa goma na duk ‘yan matan da ke fim to an lalata su domin ba ma a yadda ka fito a kowane fim in dai ba a riga an kwanta da ita ba ga kashi tara da aka ci a akalla mana a iya samun kila kashi ɗaya kila wannan ba wai kila ne wakala A ala kulli halin abinda muke cewa shine wai ba waɗannan fina-finan ba ne tsinannun fina-finan ba su ne suke koyar da waɗannan abubuwa ba su ne suke bar ƴan mata da samari lasisin su yi waɗannan faɗala a wajen neman aure ba ya gani a fim an kama hannunta an sa mata zobe an rungume ta an sumbance ta an yi kaza an yi kaza sun fita yawo ko ma su je sun kwana a wani wuri tare saboda haka yana tunanin wancan kandan ko kandalar za ta yi haka saboda haka ita ma ta kalla ta ga wani wato sallau ko wani mudi shi ma ya yi haka a fi tana tunanin wannan sallau ɗin ko mudin da ya zo neman aurenta shi ma za su yi haka saboda haka shi kenan tana da wannan gubar yana da waccan gubar sai a haɗu sai a ci gaba da wannan matsala to mu sani dai Allah bai yarda da wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yarda da wannan ba shari'ar musulunci bai yarda da wannan ba ya saba ma al'adun mu kyawawa na Hausawa ya saba wa karantarwar musulunci ya saba ma zamantakewa ingantacciya kuma idan aka yi haka an nemo fushin Allah ne da karfin tsiya aka ja fushin Allah saboda haka mutum in ya ga dama ya ji tsoron Allah Allah bai na ganin shi ya kuma sa abin da yake in ya ga dama ya ji tsoron Allah Allah bai na ganin shi kuma Allah ya san abin da yake yana daga muhalafa da ake yi wato abubuwan da shari'a ta hana a wajen neman aure maganganun da ba su dace ba a kan waya ko ta hanyar yanar gizo waya gsm za a yi text ko kuma a yi cikin dare a yi ta maganganu na motsa sha'awa na bata abin da yake ban mamaki game da iyaye musamman mata shi ina da ya ke ba ki da waya ki bai da waya babar aiki ba ku sai mata waya ba wanda bai da hali ya saya mata waya ɗan uwan kuma za a saya mata waya amma wai wani da sunan saurayi ya kawo ya ba ta wai kuma kunya ta turo ta wayan nan a gidan ku ta fara wannan wani irin wawanci ne wani irin kidahumanci ne wannan wannan wani irin bali na saka ne da sakarci in dai babanta bai da damar ya mallaki waya mahaifiyarta ba ta iya mallakar waya ita ya za ta mallaki waya da wace hujja saurayi kawai daga zuwa yau ya ta waya haka kawai ba cdd ba sabada ke kuma kin zama lasuruwa kin yadda shi ma ya zama to lasuru alayyawa ya amince ba haza hanyar tafi kuma su ne. wanda ya dace da hankalin da ya da shi da hankali cikin dare ta tashi ta shiga bayi kamar za ta fitsari tana prequel ko turo mata pornography musamman wayoyi masu iya tura masu iya tura hoto wanda suke da bluetooth ko kuma infrared a tura abubuwa na tsaraici al'auran namiji al'auran mace bala'in da ake samu bala'in da ke cikin wannan wallahi la tu'addu wa la tuhsa markazin salafiya a tudun wadan zaria bana lecture da suka bani zan masu na mata za ta yi tsokaci ne akan musulunci wai ne ce da da ya kamata a yi amfani da duk waɗannan na'urar sadarwa waya da sauransu don musiba tana da yawa akwai malami wanda ya rasu Allah sa a Dr. Bakar Abdullahi Abu Zaid rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi su cikin da guda akan da dukkan da musulunci ya da wajen sadarwa adabul hafiz yadda ya kamata ka buga waya yadda ya kamata ka amsa waya abin da za ka yi da waya abin da ba za ka yi mutane ba ma ba tunanin musulunci ya bayi bayani yana da tanadi ma akan wannan tafiya hawa mushabi musiba ya margizo internet yana da musibar internet da yake akwai pornographic sites wato sasani shabakat wurare-wurare na koyar da tsarki za ka tabbata lafiya lau rai ba gawa ba ba yadda danniya ba ba ya aljana ba ba katun ba mace sun kawai sana'a su kawai dama buɗe tsiraici da yin bluefin a hanyar intanet kyauta za ka je gani a shekaru baya can kamar shekara biyar shida da suka wuce na kan je yin wani abu a intanet haka sai in tare da matasa ko yan mata yan makaranta yan jami'a mu nan ko kuma HCE ko makamancin wannan ko kuma yan maza haka matasa kaga suna ta kallon abubuwa karfa ne suke yi ba bincike aka ba su na ilimi ba a makaranta amma da sun dage inda za ka roce sai ga pornography ke kan wannan pornography din wasu waɗannan kayayyakin na tsare din sai da an mai da su cikin waya sai a tura ko kuma suna da email address na internet saboda haka sai ta rika aikawa da sakonni na batsa na abubuwan da ba su dace ba ta wannan hanyar ba wanda ya damu ba wanda ya sani ko kuma ta hanyar facebook da ake yanzu musibar facebook a tura shi ma a yi taɓa maɗala ba tare da mutane sun sa ido kan waɗannan abubuwan ba to waɗanda ma mukhalafa ce a cikin neman aure yana daga abubuwan da ake da shari'a ta hana a wajen neman aure aikawa da sakonnin batsa ko hotunan tsiraici wanda kamar cika maki ne ga abin da ya gabata yana daga abubuwan da shari'a ba ta yarda da su ba yin mu'amalar aure tsakanin namiji da mace dan kawai an sanya rana ko an yi baiko tun kafin ɗaura aure wannan musibar tana ta cin al'umma tana ta kara yaduwa waya ya biya sadaki waya an bashi izini waya lokacin da aka zo da ma waya an yarda ai ai kamar an bashi ita ce saboda haka shi ke nan ta zama tashi ya zama nata sai su tashar wuyarsu don girman Allah ba ku san ana wannan ba ko ba a yi to irin wannan tunani ko shakka babu ya saba wa karantarwar shari'a domin abin da ke bani mamaki wai har a yanzu halin da ake ciki wai akwai malamai a nan kaduna da wajen kaduna malamai ƙanana da malamai manya da ke faɗin irin waɗannan mazmunin sai na abin ke ɗaure mun domin kamar ba su ma fahimci me ake nufi da ƙawa'id na usul ba ko kuma usulul fiqh da alqawaidul fiqhiyya akwai ka'idodi da ake gina hukunce-hukunce a kansu misali muna sanar da cewa aure mu'amala ce ta wata fuskar kuma ibada ce ta wata fuskar a ka'ida dukkan mu'amaloli ko dukkan uku abinda ake kira uku wata hukun da ake kullawa tsakanin mutane a ka'idar shari'a dukkansu suna amfani da abin da ake kira ƙurfi ƙurfi al'adu da mutane suka karɓa al'adun da suka karɓaɓɓu a cikin mutane matuƙar dai ba su saba wa shari'a ba waɗanda al'adun ɓangare ne na sharaɗin da dole sai an cika kafin abin ya tabbata misali sanannan abu ne mu a al'adunmu a nan ko da najeriya ana iya samun irin wannan watakila amma sabanin mu da muke nan arewaci a arewacin najeriya ba wanda ke ɗaukar mace ta zama matar wani sai an tara an ɗaura aure haka ne ko ba ta ba ba wanda ake ɗauka ta zama matar wani sai an taru an ɗaura aure to tun da ko ƙorfin mu haka yake to dole ne a jira wannan ƙorfin ya cika kafin a ce an samu aure wanda kake ka'ida a wajen dukkan malamai masana usulin fiqh amma abin mamaki wai haka malamai waɗanda ake musu kallon malamai ne wai suna cewa a tunda dukkan sharuɗa da rukunan aure sun cika saboda haka ya samu ya sadu da ita ya kaza wannan gaskiya abin mamaki sharar nake badawa mutane su koma cikin littafai su karatu su ga menene aka faɗi a addinance menene tabbataccen hukunci game da wannan kabiyar ofi abun lura ne a cikin dukkan mu'amala matukar wannan ƙurfin bai karo da wata ka'ida sananniya ta musulunci ba wannan ya sa za mu ga tukka da warwara a cikin maganganun sunan na malaman masu jazawa masu halattawa irin waɗannan matasan shagolinsu idan yanzu da gaske masu ce yana da dama ya sadu da ita ya kwanciyar aure ne tun da cewa ba ɗaura aure ba mai zai hana idan yanzu ya ji baya son auren ba ma zai kai ga ɗaura auren ba in za su rabu mai zai hana rubuta kada ya ce shi wani ya saki wancan ana yin haka inda zai haka mai za a ce za a mai kallon shi ne ya saki wanda ba matar shi ba ko ba ta ba inda matar sa ce yana son su rabu ba ta haka zai yi ba idan da yanzu ana gobe za a ɗaura aure sai ita budurwar sai ta rasu yanzu zai tafi gidansu bayan kwana bakwai yake to yana dai kara mana ta'aziyya muka kara ji da hakuri tunda Allah ya kaddara wacce na biya ta da ke an gama komai a matsayin kamar mata ta take yanzu ga ta rasu to dama dai Allah ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul walad illam yakul walad kuna da rabin abin da matan ku suka mutu bari a matsayin gado in ba su da yaya saboda haka a raba duk abin nan da aka tanda za a kai ɗakin ta a matsayin ta ta amarya a raba a bani rabi shine nawa ina da gadon ta iyayen za su ta inda daga sama ba sai su ce ba za a yi haka din ba a ce yau aka kai ta an ɗaura auren yau an kai ta a ta tare sai ta mutu ba za a raba kayan a bashi rabi ba amma waɗanda ba a ɗaura ba ai kowa ya san ba aure suka yi ba shi yasa aka ce ba za a bashi ba inda shi ne zai mutu ko da ranar ɗaura auren ne ba a riga an ɗaura ba sun kamo hanya za a zo ɗaura aure har da abokansu sai aka yi accident Allah ya kaddara su shi iyayen wannan yarinya za su zai sami iyayensa ko yan uwansa su ce a raba dukiyarsa gida hudu a ba a ƙarfi kashi ɗaya bisa wata sabilin ta yaro zai yi wata inda matarsa ce ba haka za a yi ba inda an ɗaura auren a hanyar komawa gida sai suka rasu ɗaura aure mujarradinsa yana wajen fita kaba ɗaura aure mujarradinsa ko ba a tare ba yana wajen ta gado da ba za su je su nemi gadon ba inda a ɗaura to da basu je sun nema ba ko kuma in sun je aka hana su wannan bai nuna cewa mu cikin al'umma ba da cewa aure ba ne bayan wannan in yanzu yana aiki a Lagos ne an sa rana ya biya sadaki an yi dukkan waɗannan abubuwan shikenan yau la'adi gobe litinin sun safe zai koma zai fi jirgin cancan ne bakwai zuwa Lagos sai ya je gidan da sun sabon karfe shida sai ce shirya shirya ta fito ku tafi tun da na riga na biya sadaki an sa rana an komai ba zan dawo ba sai wutan sallah mu je da ita ke za ke ta inda masu da ce ba za su bari ba to me yasa za kuma a zo a ce wai aure kamar ya kulli ne tsakanin su wannan kamar wato wannan baya ba zani kenan to wannan gaskiya ne a gani na yana nuna karancin ilimin su masu faɗin wannan magana cewa ko da ana musu kallon malamai to suna da karancin ilmomi na shari'a bi ma'ana suna da karancin ilimin usul na fiqh da alqawaid alfiqhiyya da maqasid shar'iyya domin da sun fahimci wannan ba na jin za su gina fata wasu akai da su gina an ce wasu daga cikin malaman shafi'iya ne ke ganin an sa waɗannan abubuwan za a iya yin mu'amala to amma ne dalilin su dole mu nemo dalili domin a shari'a urfi na da tasiri a cikin mu'amalar al'umma saboda haka ba daidai bane yana da cikin muhalafa a ce wai yanzu mace za ta tare da ita da wani don saboda kawai an sa rana ko wai don ana takamar ya biya sadaka wannan kan ko shakka ya saba wa shari'a ba daidai bane ba a kuma da haka sai al'adun da aka shiga cikin aure wanda wannan ita ce gaba ta gaba kuma gaba ta kusa da karshe ma a cikin muhawara amma kafin in je da nisa ina so in jawo hankalinmu musamman masu waɗanda suka shirya wannan zama gaba ɗaya ita ƙungiyar kuma da Allah daga cikin abubuwan da ake sa rai a faɗi a irin wannan zama a yi magana a kan wato munanan al'adu da kuma kila haramcinsu a musulunci to amma yana so in nuna mana abin mamaki aure mu'amala ce a galibinta wajen abin da ya shafi janibin kulla alaƙar mu'amala ce a ka'ida kuma duk abin da yake mu'amala ce to duk wani abu da aka shigar matukar bai yi karo da addini ba to bai saba wa shari'a ba haramu ne sai da ya cewa kuntatawa ne ko ya cewa yana da matsala da yake haifarwa misali yana daga tambayoyin da na sha a garuruwa da dama kai ba nan kasar ba har wajen kasar nan in na je dai lacca akan abin da ya shafi aure ko ga mata aka zo ana tambayoyi nake yawan samun tambaya game da wai to menene hukuncin yin akwati a lokacin aure ai wannan bid'a ce sai nakan ce musu a ina aka rubuta cewa bid'a ce a gaya mana wani malami ne a doron ƙasa gaba ɗaya yake bid'a ce babu domin mu'amala jadibin mu'amala bid'a ba ta shiga sai idan wata al'ada ce aka yi ake tunanin akwai lada to saboda ana tunanin ibada ce yanzu ana neman kusanci ga Allah to sai bid'a ta shiga amma in ba haka ba mujarradin al'ada daban mujarradin bid'a daban me aibi me dalilin da kin cewa kada ai kaya in za a aure me dalilin ba aya ba hadisi to sai dai yana iya zama takura yana iya zama kuntata yana iya kawo barazana ma ga rayuwar aure domin wani ba za ma a ba shi auren ba komin addininsa komin kirkinsa komin kaza kazansa wai ban bai da yadda zai kuma bai da halin ne amma a ce sai yayi to kun ga wannan an mai da abin al'ada mai takura amma ba wai dan laifi ne ko shari'a ta haramta ba game da wannan suka wannan ba haka ne saboda haka ni abubuwan da zan jero na al'adu zan jero takaici zan faɗi matsayinsu gwargwadon abin da Allah ya sa na karanta daga bayanan malamai a kan su dangane da hukuncinsu a shari'a akwai waɗanda asali ba wai don sun saba wa shari'a bane amma suna yin barazana ce da samun sauki na yin aure mun kuma asafa a baya cewa al'umma wajibi ne ta samar da hanyoyi masu sauki na yin aure saboda amfanin cikin al'umma don haka wasu abubuwan ba wai don sun saba ne kai sai a shari'a ba amma saboda suna kawo matsala ne wajen saukin yin aure din shi yasa kuma da kansu daga cikin da suka shahara a wajen neman aure a cikin mu a yau domin al'adun nan ba ko ina ne ake su ba wasu al'adun sun keɓance waɗansu garuruwan ne a nan ina magana ne a matsayina na bahaushe ko bafin latanin da ya zama bahaushe kuma yake zama a arewacin najeriya don haka duk abin da zan faɗi zan faɗi ne bisa zariyar abin da ne a cikin al'ummar hausawa ta yi a wasu al'ummun ba haka ba kuma ta yi a wasu da ba zan faɗi ba saboda ni kila ban hararo su ba ko ban kawo su ba ko ban ma san su ba ko kuma na manta da su duk zai iya yi amma dai na kawo annabi ke jin sun shahara kwarai da shi daga ciki akwai kin neman izinin waliyai kafin a fara magana da wanda ake so a dinna wannan al'ada ce da ba a ya dora ma kansa kuma ta saba a shari'a ba ka'idar ita ce ka yi magana da yarinya tana son ta ne ta hanyar iyayenta nemi izinin za ka yi magana da ita a ba ka izini sa'an nan ka fara magana wannan kuma yana da amfani domin in ya san bai shirya ba ƙarya ne ya zo kashe dare ne zai yadda ya turo a nema mashi izini yadda ya turo yayan shi kamar ya shigar da kansa ne ko ba ta saboda haka in ba da gaske ba ne ba zai zo ba ashe ne wani na da amfani kuma ya hanyar neman izini ne zai san shi an da miji ko ba a yi mata ba dan da yawa daga yan mata suna da karancin tarbiyyar fitowa su faɗi su na hakika dan bambaci su ɗauka cewa wai ai ma alama ce ta farin jini ta tara samari biyar goma ko ta yi kaza ta kaza ko ta ci na wancan ta turgi na wancan ta yagi na wancan ta lafaci wancan ta tantani wancan haka da haka dai wai tana ganin tana da mutunci daraja ta ka ba san ta zamanto talasu ruwa doluwa doluwa saboda haka al'ada ce ta bahaushe a neman aurensa a yanzu in neman izinin wanda ya kamata a nemi izininsa kafin a yi magana da yarinya wannan ya saba wa shari'a kwarai wajibi ne a nemi wani ta yiwu neman izinin ya zama da wahala yanzu domin in ba yarinyar ta san za ka nemi izini ba ka isa samun matsala yanzu wannan ya sa abin da ya fito in ba zai yi haka ɗin kai tsaye ba ko kuma kila da kaza inda ya dace ba misali a jami'a ko kasa a makaranta to kai ka san maganin su ita ka gani kawai kana so to anan wurin abin da ya kamata sai ka nemi taimaka bayani yadda za ka iya saduwa da iyayenta ko waɗanda suke sun cancanta a yi wa magana don kana so ka sami izinin yin magana na kai wannan an bai ta wannan bayan wannan akwai al'ada ta gaisuwar uwa da uba da ake yi a wajen neman aure musamman a lokacin da ake ganin an karɓi magana magana ta yi ƙarfi ana ma tunanin a zo a sa ranar ko a bai ko ga inda suke bai kowa yanzu to wannan gaisuwar uwa da uba ɗin a asali ba za mu ce haramun ba ne don kamar da nace duk al'adu da ake wajen aure in dai ba an samu nasfi da ya saba ba kamar yadda muka yi magana na farko muka ce ya saba shari'a in ba an samu nafsi da ya saba ba to za a ce laifi bane to sai dai yana da aibi domin yana ƙara tsadan aure kuma yana haifar da matsafi ga waɗanda suke neman aure ɗin akwai wuraren da yanzu mutum ma je za a ce gaisuwa kowa da uba ɗin naira dubu ashirin ne dubu goma ɓangaren uba dubu goma ɓangaren kuwa. sannan inda za mu ga abin ya zo bambara kwai namiji da suna hajara sai a waye gari sadakin ma a sa dubu biyar gaisuwar uwa da uba dubu goma ko dubu ashirin amma zaki dubu biyar wanda wannan kamar an kasa fahimtar yadda ya kamata a kwallo abin saboda haka wannan al'ada ce da ya kamata a yi kokari ma a daina don ba ta da amfani kwata tana tsara tsawwala tsadar aure ne ko ba wani abu ke kawo ba ta da amfani la yusminu wa la yughni min abu na uku kallafa wa mai neman aure zuwa gaishe da dangi da ƴan uwan wanda yake nema wai kafin a sa rana ko kuma an sa rana kafin ɗaura aure sai a kallafa mai sai ya je gaisuwan dangi matasa na shan azaba a dalilin wannan kudin da ake kashewa ba kaɗan bane kuma wannan al'ada ce ba mana nufin a je a gaida dangi ko yan uwa an saba shari'a ne. na faɗi tun farko a matsayin shimfiɗa cewa galibin al'adun nan ba wai sun saba musulunci ne kai tsaye mafi yawansu amma suna haifar da wato suna haifar da tasgaro ga walwalar yin aure cikin sauki akwai wanda za a tura shi da ruwa biyar ya je mai duguri tana da dangin uwa bare bare da tafiyola adamawa tana da dangin uba fulani akwai wani kanin ubansa a sokoto ɗaya kuma yana zaune a fatakwal dan ya gama kara da Najeriya wajen kawai yana sakin su shi da zai taimaka musu ba musu asiri amma sai an daura mai gidali kuma kila mai yanzu wannan uwar yariyar ɗan islamiyya ce tana wani islamiyya duk wa'azin da ake karin lawa rasu rasulu ya bi ta kunnen haku dama ya fita taru to ko da cikin da rinka da wace ce wannan me ne ana kawai a nuna masa cewa da tana da yan uwa in ya samu lokaci shi dai da hankali ne da tarbiya أي أصنجيه الإشارة وتؤمره تكفير الإشارة أنكره تكفير الإشارة تكفير الإشارة إنتي أكي رص إشارة أي إذا ظلم يعيش ده إنها تجيب أثناء ده يا أمو أولي كبار كبار أنا أن يسعى ملوك تشيكو ده بيوشني سيء أقول سنما كيف بدا ما تتوانا كيف بدا يتوانا أولي أجل وترانا كما بدا بيها بأثناء رسوا زي كنون جد بس يوشي يوم ونسنانا نيسا ولا ينفعندون من داما با سيء أكل فامش سورة يجيشيوس ya wahala ya kashe kuɗi kuma a don tsiyama sai a ce za a tashi da budurwar sultan shi ke nan su ne su yi abin da za su to wannan gaskiya ba daidai wani yana daga abin da ya shahara a cikin al'ummar musulmi a yau na al'adu wanda yake al'adu ne na waɗanda ba musulmi ba suka shigo mana amfani da zoben sanya rana za a sa rana akwai wato engagement ring musamman ma 'yan matan da ke makarantar boko musamman ma yan matan boko din waɗanda ba su kai ko ina a boko ba yan sakandare domin wannan sun fi matsala yan sakandare nan sun fi tsadar aure sun fi daga kai sun fi dagawa dan yan jami'a sun je sun da rayuwa sun gano cewa a lallaba ya fi sauki amma waɗannan tana ganin gwamna ma zai aure ta shugaban kasa zai aure ta minista zai ran boye boyen ta tana ga abin da ake kira hallucination khayal tunanin abubuwa iri tana ganin ta isa ta kai yadda kowa ma dole kawai a ce ta isa saboda haka tana karanta littafin hausa tun da ba turancin ba ta iya rasula tana karanta tana kallon kafin ɗan fina-finai saboda ba ta da aikin yi da kama koyi sana'a ba maman da ba ta koya mata shaƙa ba da ɗan da kone da keken ɗinki ba saboda haka abin da za ta yi sai ta ɗaukaka abin da ta koya a fina-finan hausa da kuma littafin soyayya shi ne sai a samo zobe ko kuma a gaya mai shi ya zo da zobe ya kama yatsanta ya sa mata wai shaidar an yi sa rana tsakaninsu wannan al'adar musulmi ne ko al'adar anna saboda wannan muguwar al'ada ce a cikin ainihin al'amarin aure bai kamata musulmi su ba kan da bawa kai buga katin gayyata a lokacin aure akwai al'adar sai an buga katin gayyata invitation card asali wannan invitation card din ba laifi bane domin wasila ce kawai ilal zaya an ce a sanar da daurin aure a sanar da aure duk yadda za a sanar a masallaci ne wasu ba ba kadan ba sanar a masallaci ba amma wasu na ganin za a yi a gidan rediyo ne za a sanar a talbijin ne a jarida ne duk hanyoyi ne kati ma na daga cikin hanyoyi babu laifi amma kallafa sai an yi har ma a daga aure saboda kati wai da isa ba amma ba amma da isa ba har daga aure yake wani ku taɓa gani ba ku taɓa gani ba a wai kun yi shiru kamar wai ba ku kuce ba ko kuma a zo a ta korafi a ce katin ba ƙwara ɗani, shi wannan sai kake ya yake a gindin shi menene don Allah ba a haka to waye ya ce a yi Allah ne da manzo Allah kake sai an sanar da ɗaurin aure ta hanyar kati ne shi za ku ga ba na buga ma kati ni na huta ba na ni aure ba wanda kawai Allah ya sa na tuna da shi zan iya tura mashi ta hanyar waya sai zan tura ba amma da ba ka kanta da kowa in yau wanda kati miliyan wani ba zai samu ba kuma dalilin rashin wannan sai ku kulla gaba ta har abara da shi sai ya ce wai kai ba kama ba shi mahimmanci ba a wurin ka yadda kuke ba ba shi kafi ba ko da shi ya kamata ya buga kafin a madadin kama ya ba amma sai kulli gaba da kai to wannan al'ada ce ba asalin ta tafa a ba bane amma gaskiyar magana ni ina ganin rashin amfanin ta ya fi amfanin ta bayan wannan sai a shube ko kuma anko musiba wa ma adaraka anko inda musibatu eh. anko wa da haka ma anko inda wa amurin azimun a kasar nijar an wayi gari kashi ashirin bisa ɗari na soyayyar da ke tsakanin samari da yan mata na rushewa ba ta kaiwa ga aure saboda anko kashi ashirin bisa ɗari na dukkan soyayyar tsakanin saurayi da budurwa da ake a nijar gaba ɗaya na rushewa a dalilin anko ba ba a da ranka ma anko innahu musiba wai dai ba aure yake yi amma yanzu za ta je ki auren kawarta ko kawarta ko yan uwarta sai ta yi a shuge sai ya biya naira dubu biyu da ɗari biyar ba ba zai kawo mata kyallan alawayar ko ɗan mahina ba ba na ɗaura ba a wai wannan da aka ɗauko na su alhajiya wance ainihin jikar alhajiya wance yar kicima wance wai wannan amfan wai shi ne ita ma take so ba ma ita wajen arha da rainin wayo ita da ƙanwarta da ƙawarta da uwarta duk ana su a musu anko kuma a dare kama anko wannan musiba ce bari in gaya mana yin kaya mai kyau lokacin aure bai da aiki bai da aiki yana daga lokutan da aka iya bayyana da farin ciki ta hanyar yin kaya amma musibar ita ce wannan a shugan ankon ba al'adar musulmi ba kwata-kwata asali yan coci ne 'yan katalokiya matan zumunta ko matan mugunta da ake cewa su ne dai suke yin kaya iri daya a yin iri daya komai iri daya a fita a ranar biki a lokacin mutuwa ko lokacin haihuwa sai aka aro wannan bakar al'ada ba ma gujiya aka kawo kuma tana karantse ga neman aure har ma mutum da matarsa a gida tana iya yaji ta yi tankwa ta yi tashi ta yi barkonu wai don kawai bai mata a shugaba Allah ya tsine ma a shugaba amma a gane ba ba ina nufin yin a ko an ko haramun bane kar a ji a ce dan dogara ya zo ya faɗa ka ban faɗi ba an kun a shaɗa a wuya ku ba ruwana amma cewa nake yi a yadda shari'a ba ta ainihin haramta yin kaya da kyau ko sabo ba ko da ko iri ɗaya ne za a yi tsakanin mutane a gidan da yan uwa babu laifi amma ya zama wani rukuni min akanin zawaj ya zama rukuni daga cikin rukunan aure al'ada da aka bata muhimmanci yadda za a iya samun cikas amma ana shawarar a rika zage shi ana tantaɗa shi ana zuwa a fallasa shi a wurare a ce ma ta yi aure akwai yarinyar da aka fasa auren ta saboda su zo a zariya an gaba komai amma ba a yi auren wata kanwar tsawanta aka kawo a shugaba dubu biyar ɗari bakwai yake shi ba zai siya saboda shi da san hukuncin addini ba ko zan ustazai akwai wayo ba za a tuna hukuncin addini sai an ce su kawo kuɗi ustazai akwai wayo dan fake ga fake ke da an ji a kawo akwati mai ta sai ce wallahi sai an damu ƙur'ani da hadisin da aka kawo da an ce kawo dubu da talatin kudin da zaki sai ce bayan annabi ya ce aure mafi albarka wani ta ji mai wayan tsiya ce ka kawo ustadi ya kawo amma kar a kallafa masa abin da yake ba zai iya ba wannan ko shi ne amma ya kawo in ka zo nema wajen ba mu ce kawo kwakwami ta don in ka shiga gidan ka ba ka ba sauran gani ko ba ka bane ba sa yin zanin ustada ko suna yi ko suke yi ko suke yi ustazai ne masu yin ba da gaske ko ba sa yi abin da nake cewa shi ne ni ban ce haramun ba ne amma abin da nake cewa ya za a aro al'adar da ba kawo ba ta Allah a kuma kawo ta cikin ku ta zaman da a aure don girman Allah wannan ya kamata a sani abu na gaba shine sanya kayan coci da yanka kek a lokacin biki wannan na daga cikin unanan al'adu na maguzanci da suka shiga cikin aure a yau kayan coci akwai wedding gown da za ta sa farin kaya irin na 'yan coci akwai wedding gown da zai sa coat suit da zai sa baki ko kuma kore irin na 'yan coci su kama hannu a zo cikin taro musamman 'ya'yan masu kuɗi suka fi wannan da 'ya'yan talaka ma ba su da hali to amma ko 'ya'yan talaka ma suna nema su yi wato tsallon bakaɗe su shiga gaɗa a girkiye ba su da gashin wance sai sun yi kitsan wance wannan musiba ce al'ada ce ta maguzawa ba ruwan addini ita al-islamu bare umma wa hiya bare'atun min al ba zai musulunci da ta sa kayan coci lokacin buki ko kuma al'adar nan ta taruwa a yanka kek shi ya rike hannunta ta rike nashi a samu waɗansu mutane ko daga danginsa ko daga nata a kama a yi yanka kek a ɗauka a bashi a ɗauka ta bashi a cikin taron jama'a musulunci bai da wannan rashin kunya ba musulunci addini ne na kunya bai da wannan rashin kunya ba wannan shakarci ne yana daga al'adun da aka shiga a wajen aure yi wa motar ango ko motar awarya a fulawa? irin na yan coci ko ba yan coci ke ba asali al'ada ce ta bature ko kuma asali al'ada ce ta cocin katalokiya daga nan sai da ture ya tabanni ya ɗauka ya ba ya kansa ta zama ɓangaren al'adunsu na aure kuma yau musulmi waɗanda ba su da kishin musuluncinsu ba su da kishin nasu al'adun na asali ya kuma yau suka aro wannan sai ga rubuta just waited about 12 an o convoy an yi motoci jeri san mamma masu kuɗi don kada ta malam da gama tara ba an da gama tara ba. ina ya ga dawo wannan ina ma ya motar? amma matan masu kuɗin nan ko ƴaƴan masu kuɗi su ake ma wannan to wannan al'ada ce da ba su da alaƙa da addini ya kamata a yaƙe ta ba daidai ba ne ta kama musulunci bayan wannan sai abincin biko abincin biko wa dai kama abincin biko abincin biko amarya ta kwana a gidan babanta wai dan saboda ba a kawo abincin biko Na a ilaha illallah muhammadu rasulullah ne ka wannan ya koya ya mata kuna nan kuna kira me kawo ku ga mana me amfanin abincin biko ku ga mana gidan ku talauci ya bayani har sai an kawo muku shinkafa ɗan kula guda sannan za ku ba da amare da kaza har da malamin bayani da menene da menene su kuma matan da za su yi kai sun koka su kai su ma ba su ɗan su da da yi da goro da waye da waye da waye da sauransu wannan tsakani da Allah asalin sa ba laifi bane kamar yadda na ga mana tun farko mafi yawancin addinin ba wai sun saba ma shari'a ba amma akwai kuntatawa wanda sun yawa shari'a za ku jira ce sun saba kamar misali magana ne sa kayan coci da yanka kek magana da na zoban sha abinda ne magana ne wa motar abuwa ado kun ga na ce sun saba ma shari'a amma akwai waɗanda da yawa ba sun saba ba ne na ce amma kuma suna kuntata wa masu neman auren abincin bikon amarya wannan al'ada ce don Allah ya kamata a sanya ya kuma kun ba ba mamaki waɗanda ba su ma damu da addini ba sun ma fi mu da wajen sassauci domin ɗan goma ne ko wani babban ma'aikaci ne ko ka kawo abinci ko ka kawo shi ba abin da ya tsara aure ya ta tashi ko ka miji? amma wanda take ita kuti yomin ne na yau da gamba wa da har walba da walba ka hannu ka hannu ƙarya su ne ba ai wallahi in ba kawo ba ai gaba ka za ka ba haba kaka da kakatu haba haba wannan ya kamata don Allah a duba bayan wannan kayan tsawayen amarya an kwata da kulli wai ba za a shiga ɗaki ba sai an biya la ilaha illallah wannan kudin da aka ba ku halal ne kuke jin halal ne wasu ta ce halal ne ranar kiyama za ta tsaya gaban Allah ta gaya mai ta faɗi wannan ayar biyar ga watan Ramadan hijira na dubu ɗaya ɗari talatin da ɗaya ya Allah ka ji wasu daga bayan ka sun ce halal ne a basu wannan kuɗin Allah babu ruwana Allah babu ruwana da wannan magana ta halal ne? Oh. lallai ne kayan ƙawayen amarya asali ba haramun ba ne ba laifi a ba su biki ne farin ciki ne yalwatawa ce zumunci ne amma ya zama sharafi har a magudu a bar amarya cikin wahala a tsaye saboda ko ba kawo wannan kaya ba wannan bai dace ba saboda haka ya kamata a ji tsoron Allah ko iyaye ku ne ya kamata ku san wannan kuma ku gyara shi amma kun yi shiru yanzu kuna dariya ƴaƴan ku suna yin abin tsaya kuna kallo ku je ku ba ruwana tsanantawa wajen motocin ɗaukan amarya za ce ya dangi ce to akwai wanda ba daga sama ne a wanda bai da dangi wai sai an kawo motoci goma ko motoci biyar wani ɗan uwa da ya san yadda ya kamata yi ana ɗaura auren shi sai ya tafi da babur ɗinsa yake tafi to tafi ba shi kenan ba amma ba cewa ke kai motoci ne bai ba ai kun ji ban ya sa a shari'a ba amma dai akwai kuntatawa akwai tsanantawa akwai takurawa wanda zai auren nan abin da ya kawo mota ɗaya ko biyu ya kuri mana ku ba albarin ku bane ku ku nemo motocin da kanku dangin amaryan ku je ku kai kanku gida ba albarin ku bane saboda haka wannan ma al'ada ce da ya kamata a lura da ita bayan wannan akwai tilasta kwana a gidan amarya bayan an kai ta to wannan kan mu maza ne za mu ɗauki mataki kan ko dama ni ba ma a kwana ba wanda ta fi kwana gida nan jibo ba kowa ce ce dole ta bar gida ranar kowa ce ce ko wake ta shayi ta bar gidan me dalili ba kai aisha gidan miji ba gidan maza da suwa sama ba kai ta ba akwai wanda ya kwana to me ta kula da kwana sai ibn musayyib ba shi kai kansa ɗakin miji da shi ba ya kwana a gidan ne to za ku ba ku je kwana haka nan ku ba ku tausayi kai rashin tausayi muku na mata ba tausayi mutum shekaransa ashirin da takwas a duniya bai da mata ya ya aure kuma ba shi ma ya nuna da matan ma sai an abokan da shi kuma ɗakin shi ya riga ya ba kaninsa ɗakin zaune ya ba kanin Kuma saboda aka bai da ɗaki sai dai ya ji wani wani kwanan gida abokin don Allah kun tausaya mashi ku ba ku ji tsoron Allah ba sa jin tsoron Allah to ne dai na san al'ada ce ko ba ta da ne na shari'a saboda haka mu da kan ku za mu yaƙe ta ko ba ku ce ba ku san Allah ba mun yaƙe ta muna nan kuma muna nan mun fara amma dai kuma ku ji tsoron Allah ku daina yin kunuta saboda gaskiya ne a gani na mace ta je ta kwana gidan wani da sunan biki ba ta da dalilin shari'a ba ta da dalilin shari'a babu saboda haka ya tsara buɗan kai buɗan kai ko kan wa za a buɗe uhu ko kan wa za a buɗe uhu yanzu don Allah kanta na rufe ne yana ta kunya ke nan shi nan za a a kai a zuba wannan al'ada ce wadda ta kam wadda ya kamata a cikin gaskiya an daina na san da yawa an yi rage an rage amma har yanzu har a kati ma na tsarin biki za ku rubuta wannan gaskiya wannan al'adar gaskiya ya kani da Allah ya kamata a yake ta bai dace gaskiya ta kani da Allah sai abu na kusa da ƙarshe kayan sayan baki wani na ce ayan dina wannan har yanzu ana yi har yanzu ana yi wannan abin da ake yi to wannan shi kan kai tsaye ya saba mu shari'a kai tsaye mutum ya biya sadaki wai ita kuma don saboda ta zamanto wata doluwa doluwa wai ma da za ta yi magana ba tana wani shan kamshi na ƙarya kuma don ta kosa ba ta yi magana ita kanta amma dan kawai wai kar a zage ta kar a ce ta yi abin kunya kar a ce ta zama jakar aure kar a ce ta zama gaba an mata wa'ayin shaidan an mata hudubar shaidanu irin hudubar nan da wasu umarban zakan je su in ban gana ne ba ɗan koyo ba ne wanda ya mai da miji ɗan goyo ya mutu maraya amma ita ta goya na ta mijin tangaran har ya mutu ya koma da aka amma ta za ta ciki jikarta ta ce mata miji ba ɗan goyo ne namiji ba ɗan goyo da ƙarya ne ai namiji dan goyo ne a goya shi a lallaba shi a mai da ake wannan ɗabi'a ta kayan sayan baki tsakani da Allah ba ta da asali a ba ta da asali a addini ta saba wa karantarwa addini sai al'ada ta ƙarshe da zan gaya wannan al'adar wadda ta shahara ta yin shagulgulan biki amma bisa tsari da suke an aro ne daga turai a yi kiɗa a yi rawa a cikin jama'a maza da mata a tafi bikini a yi mazan zai a yi wane ne wane ne waɗanda dukkansu asalinsu ba su da alaƙa da mu musulmi kwata kwata ba su da alaƙa al'adu ne na batu ne, al'adu ne na waɗanda ba musulmi ba aka aro aka yi tabanninsu suka shigo suka yi mana kayan gida a kira police band a kira wane ne a kira wane ne a zo a tashi kuma dan an gama sai Allah sani albarka Allah ba zama lafiya sai ina Allah ba zama lafiya ina Allah ba zama lafiya ina bayan an nemi fushin Allah sannan kuma a zo a faɗi wannan wannan ma al'ada ce da ya kamata a ce gaskiya tsakani da Allah mun ji tsoron Allah mun bayyana amma ishara da cewa akwai tambayoyi da yawa kuma lokaci ya ja musamman da yake an samu matsala ta yanzu yanzu don haka ina ganin za mu yi tsayawa nan duk da cewa akwai abubuwa guda uku da suka rage amma ba wa laifi za mu yi tsayawa nan ba mushkila insha Allah abin da yake da muhimmanci sosai shine mu fahimci al'amarin aure a yadda shari'a ta bashin aurensa ko shaka ba musulunci ya ba da mahimmanci kwarai da gaske game da al'amuran aure kuma yana da matsayi mai girma wanda hakan ya sa musulunci ɗauki matakai na ganin cewa musulunci wato aure ya rayu ya inganta ya zamanto abin da yake muhimmi kuma ya zamanto wanda zai dawama saboda irin gudunmawa da yake badawa wajen gina al'umma misali cewa al'adu da aka kago aka shigar da su cikin al'amuran aure wallahi ba su kara ma aure daraja ba sun kara ma aure musifa ce domin daga cikin matsalolin da suka haifar akwai maganar yawan 'yan mata da zawarawa a cikin al'umma wanda suke bukatar aure amma saboda waɗanda za su aure sun ba su da hali na su ɗauki ɗaurin yadda ake ɗora musu sai da su ko kuma ya zo ya yaudare ta ya yaudare ta kamar za a auren shi da ma tunanin shekara ta kawo don mene saboda ba a sauƙaƙa ba idan ba a sauƙa auren nan da ya zo ɗaya biyu uku ta ke to kai da gaske kake yi to ka tuba a magana a samu da akwai mai sosai wallahi za a rage yawan mata masu bukatar miji ba miji za a rage yawan zawarawa masu bukatar miji ba miji amma saboda ba a yi wannan ba yau ga halin da ake ciki yawan zawarawa yawan yan mata har an taɓa samun lokacin da a zariya aka yi zamanin da zawarawa suka yi ƙungiyar fyaɗe ga maza ba wai maza su fyaɗe ga maza ba wanda wannan babbar musiba ce bayan wannan an waye gari yau saboda waɗannan al'adu jama'a da yawa sun ɗauki aure a matsayin wata al'ada ta shafi haɗuwar mace namiji dan kawai biyan bukatar shawa ba a ma kallon abu a matsayin ibada addini wanda yake da ka'idodinsa yake kuma da abubuwan da ya kamata a duba wajen sha sannan abu na uku na illa da waɗannan al'adu suka haifar akwai maganar rashin kimanta aure a matsayin ibada da kuma kin la'akari da manufar shari'a game da aure da yawa mutane saboda al'adu da aka shigar ba su ma fahimci ma manufofin shari'a musulunci game da aure ba to ga da so wani abin da na al'ada in dai mace ta kawo karbi a yi masa aure in da namiji ya isa aure a yi mai aure shi ke ba su ma ma da ya ce ce manufa shari'a game da aure ba kuma dalilin waɗannan al'adu ne wasu baƙaƙe waɗansu kuma baki-baki da aka shiga cikin al'amuran aure bayan wannan waɗannan al'adu sun jawo wa addinin musulunci raini da gori a yi da waɗanda ba musulmi ba domin kai magana za ta kuma addinin na kun zuba da abin da ake ba kaga an jawo addini raini da gori alhali bai kamata ba sannan kuma an dakushe hasken keɓantacciyar karantarwar musulunci da tasirinsa na rayuwa ko tsarinsa na rayuwa da tarihantarsa game da abu sannan abu da yake aibi kuma na waɗannan al'adu akwai kamanceceniya da waɗanda ba musulmi ba a cikin mafi yawan al'adun nan za a ga mafi yawancinsu an yi kamanceceniya da waɗanda ba musulmi ba ko mun san manzan Allah su wasu ya hana haka har ma yana magana man tashabbaha bi qaumin fa huwa saboda haka ina kira gare mu cewa lallai ne mu sani waɗannan al'adu suna haifar da yawan mutuwar aure ne ba wai raya auren ba waɗannan al'adu ba ta jawo ma aure alkhairi sai shan akwai abubuwa da dama waɗanda sun bayyana na bincike da aka yi da nazararruka a cikin al'ummomi daban-daban a ƙasashen da waɗanda ba a san nan ba wanda ke nuna cewa daga cikin sanadiyar mutuwar aure a cikin al'ummar nan akwai batun ɗaukar aure a matsayin al'ada ba addini ba a matsayin al'ada da wata hanya kawai ta biyan buƙatar rai maimakon ibada wanda hakan yasa aure yake mutuwa ake watan gaririya da shi ba a kimanta shi ba a bashi girma ba a bashi matsayi ya ƙarshe kasancewar akwai abubuwan da ya kamata in faɗi amma ba zan faɗin ba saboda yanayin lokaci wannan takardar gaba ɗayanta insha Allah zan bar masu waɗanda suka shirya wannan zama ta yadda sauran ina jin shafi biyu ne ko uku suka rage za a iya samu wanda suke bukata kila ta hanyar su waɗanda za a bar takardar za su iya samu kila su photocopy domin su samu su ga sauran bayanan da aka yi na daga cikin dalilan da suke kawo yawan mutuwar auren a sanadiyar waɗannan al'adu ɗin da kuma hanyoyin da kila in an bi za a magance su insha Allah ko kuma ana kalli za a rage su ina ganin aka samu wannan din insha Allah za a taimaka kwarai da gaske ta hanyar wato samun sauki na ganin an ɗauki mataki domin aiki na kowannen mu wannan mu yana da wajibci ne ga wasu irin gudunmuwa zai bada domin wannan auren da ake magana a kansa da matsayin da muhimmancin sa a kiyaye a bashi kariya da tsaro kamar yadda musulunci yake so dan al'ummar musulmi ta zaman to ta kuta daga kalubale da musibin da ke tunkaranta a dalilin aure ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka ya sa mu dace ya amsa mana ibadun da muke a wannan wata kuma Allah ya sa albarka a cikin dukan auren da ake yi a cikin mu da ma wanda ba cikin mu ba ya ba da zaman lafiya ya tabbatar da alkhairi ya sa a gina rayuwar auren akan karantarwar addininsa kamar yadda ya zo cikin Qur'ani da Sunna da manganin magabata na bai wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, na san da za a ci gaba da wannan zama